بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يو قوما قوات رمضان شكرا تدبو ليلة دريهدو da arba'in hijiriya wanda ya dace da goma sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya za mu ci gaba da karatunmu da muka saba muna gabatarwa a wannan gari na akko local government jihar gombe nigeria da ya shafi darasi na musamman da ya shafi iyaye mata a yau sunan darasinmu gyara gidanki sunan darasin gyara gidanki za mu yi zama 'yan adadi a ciki kafin mu fita wasu hanyoyi ne zan rinka lissafo mana wanda zai taimaki mace ta gyara gidanta in na ce gyara gidanki ina nufin gyara aurenki in na ce gyara gidanki ina nufin gyara mutuncinki na 'ya mace kullum na sha faɗa muku a karatu ribar 'ya mace shine ta zauna lafiya a gidan mijinta kuma ta samu karbuwa a wajen mai gidanta ba wai ya zama kina zaman aure zaman larura zaman wahala ba a babi na mukaddima da shimfiɗa Allah Maɗaukin sarki yana faɗa a billahi Lamini, shaitanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku a cikin ku matayenku da mazajenku ma'ana sai Allah ya kaddara mutum zai auri 'yar uwarsa mace ita ma a jinsin mutane ba wai mutum ya je a auri aljana ko aljana ta auri mutum ba inda Allah ya ga dama sai ya sa doki ya auri raƙuma ko kuma jaki ya auri taguwa amma sai Allah ya sanya aure a cikin jinsinmu mutum ya auri mutum don a samu wato dacewa ba hada ki da wanda zai baki tsoro ba in Allah ga dama sai ya ce ai aure tsakanin kare da mutum in ya ga dama amma bai yi haka ba sai aka ce mutum ya aure dan uwansa mutum an ce ka auri mace ne an ce ai aure ne don a samu sukuni a samu nutsuwa a samu kwanciyar hankali da wannan karatu namu gaba ɗaya? ya gini ne akan wannan aya yaya mace za ta samar da sukuni da nutsuwa da kwanciyar hankali a gidan mijinta ta shiga zuciyar mijinta ta mallake shi mallaka ba ta bokanci ko tsafi ba a'a mallaka rayuwa dai ya zama ba ta da damuwa ba ta mafarkin bacin rai da shiga wayo Allah ni su a cikin gidanta Allah ya sanya mawadda soyayya Allah ya sanya rahma tausayi a tsakanin ma'aurata dole ne a samu a gidanku akwai soyayya akwai tausayi malamai suka ce duk auren da babu waɗannan tushe ko rukuni guda biyu za a sha wahala ba tausayi a cikinsa babu soyayya a ciki inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu yin tunani so ki kokari ki yi tunanin yaya rayuwarki za ta kasance a gidanki Wanzu Allah ya faɗa cewa idan sallatil mar'atu khamsaha in mace ta sallaci sallolinta guda biyar a azhar la'asar magriba isha'i ba. wa hassanat Farja ta kiyaye ba ta yi zina ba kenan ta kare mutuncinta ta zama mai kishin kanta ba ta lalata tarbiyyar kanta har ma ya zamanto ya yi tasiri wa 'ya'yanta ba Allah ya sa matan nan da ta rubuto takarda cewa har yanzu ta kasa daina zina tana nan ya ji abin da annabi ya faɗa hassanat farjaha matar kirki ita ce mai kiyayewa mutuncinta ba ta zina in ji annabi wa ata'at ba'laha kuma ta bi mijinta yana daga cikin riƙon amanar aure kuma yana daga cikin bin miji ka kare kanka tunda shi ne mijinka ka aure shi karka je kana alaƙa da wani mijin a waje amma ke sha'aninki ba haka yake ba kin ce da aurenki kuma kin kasa daina zina to wannan mata da ce waɗannan abubuwa guda uku dakalat min ayi abwabil jannati sha'at za ta shiga aljanna a cikin duk wata kofa daga cikin kofofin aljanna za ta zaɓa shiga aljanna kenan yar aljanna ce wace mata ce mai shiga aljanna ta zaɓa wanda ta yi abuwa guda uku musulma ce ta kwari tana kula da sallolin ta biyar abu na biyu tana kiyaye mutuncinta ba ta zina abu na uku tana yi wa mijinta da'a in an samu matsala a cikin ɗaya daga cikin waɗannan to kenan baki cika sharaɗin wannan hadisin ba wataƙila kina sallah biyar wataƙila ba kya zina amma kuma ba kya ɗa'a wa mijinki matar da ba ta yi wa mijinta ɗa'a to fa lalle wannan hadisin ya nuna ba za shiga aljanna ba ko wataƙila tana yi wa mijin ɗa'a kuma ta kiyaye sallolin ta biyar amma kuma mazinaciya ce to ita ma ta saba ka'idar wannan hadisin ba ta ciki duk lokacin da aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to akwai damuwa wannan hadisin imamu tsabarani ne ya rawaito shi a cikin mu'jamal awsat da imam ibn hibban a cikin sahihinsa da imam ahmad a cikin musnad ɗinsa shek nasiru al-albani ya yi magana akan wannan hadisin a cikin wani littafinsa mai kyau mai suna adabu zufaf yace hadisi ne hasan sahih ko sahihun kuma yana da hanyoyi kenan dai magana dai ta inganta daga annabi ku dauki wannan hadisi a matsayin shimfiɗa duk bayanin da zan yi lalle za ki ji daɗin zaman gidanki ne ki samu rahama in kin kula da wannan abubuwa guda uku kula da sallah ya ke uwata biyayya ga miji ya ke uwata kiyayewa mutunci ba a zina ba a alaƙa da maza kuma ki sani duk tsayar da kika yanka a gidanki to kina shimfiɗa ne wa 'ya'yan da za ki haifa su ma sai sun yi da yawa daga cikin mata suna neman yaya za su ji daɗin aure amma ba su gano hanyar da za su ji daɗin auren ba gata ta zama uwa tana ta ƙyanƙyashe 'ya'ya 'ya'yanta ma 'yan mata ne budare amma ita kanta ba ta sanya ake jin daɗin rayuwar auren ba, ta koya wani da yawa suna tambaya kai kaifa yasna'una sa'ada da fi buyutihim ya za su samu jin daɗi da kwanciyar hankali a cikin gidajensu amma da yawa suna faduwa wannan jarrabawar ba sa cinta saboda sun kauce wa hanya ki sani cewa ba a jin daɗin zaman aure sai an samu haɗin kai da miji don zaman aure ɗin sun ce cuɗe ni in cuɗe ka ne ka taimake ni in taimake ka duk yadda ke gai da ladabi da biyayya da ɗa'a in kika auri mijin banza to wahala za ki sha duk yadda mijin nan ya zama da tausayi da ibada da tsoron Allah in ya je ya auri matar banza yarinya da bata da tarbiya wahala da isha kenan dole ne sai an samu wato dacewa tsakanin mijin da matar a samu soyayya almahabba ya soki ki shi in miji yana ƙaunar ne ko kin rabu da shi za ki ji kin yi hasara jiya wata ta aiko ta ce a mata addu'a Allah haɗa ta da mijinta da ya mutu ta ji daɗin auren wallahi da gasa ta yi ta yi ba za ta ce Allah haɗa su ba to amma ya kamata ku sani fa gidan da ake jin daɗin zaman aure bai taƙaitu akan soyayya kaɗai ba in akwai soyayya ba haƙuri ba inda za a je duk matar da take tana da masifar soyayya wa mijinta amma kuma ba ta da haƙuri wallahi ba inda za su je kenan ana buƙatar a samu soyayya a samu haƙuri a samu attasamu kau da kai da yafiya a samu husnul zanni kyautata miji zato as-siqatu bayna tsarafai tarafaini amintuwa tsakanin ma'aurata guda biyu mijinki ya yadda da ke ke ma kin yadda da shi da zarar an samu rashin yadda yana tuhumanki ko yaya ko kuma ke ma kina tuhumansa ko yaya to wallahi ba ki taɓa jin daɗin zama aure ba don da kin yi wani abu zai ce a ai kaza ne kwanan nan wata mata ta kawo min kukan aurenta da mijinta ta ce malam babban abin da yake damuna bai yadda da ni ba ta ce malam har wajen aiki na yake bina sai je yana hira da abokanan aiki na ma'aikaciyar gwamnati ce yar boko ce tana aikin gwamnati ta ce abin mamaki sai gashi sirrin gidana da abin da ni nake yi masa ko na sani ko ban sani ba ya ji ya samu abokanan aiki na yana bugun cikinsu yana jin dawa dawa nake alaka sannan me nake faɗa ta ce malam ya za a yi wannan aure a haka mai gidanka ya je wajen aikinka ya tsuguna ya samu abokanan aikinka yana hira da su yana faɗan sirrinka ba ta da kirki ba ta da tsafta kuna ganin ta tana kwalliya a nan tana ado kazama ce ɗakinta baya shiguwa ta ce kwatsam a bakin abokanan aiki na kurin sai na ji sirri na na gidana sannan kuma ya ce a sa masa ido a kaina kenan damun bai yadda da ni bai aure ni na'am an samu matsala kwarai da gaske haka ke ma kin sa masa ido kina ta bibiyarsa kullum wayarsa da ya kwanta bacci sai ki sace wayarsa ki shiga ban ɗaki kina ta buɗewa ki je a buɗe buɗen ki je ki ganin wata musibar da za ta hana ki bacci in dai wayan mazan wannan zamanin ne musamman ma wannan lokaci da da ake ta fama da waɗannan abubuwan ana whatsapp ana facebook ana baka nema ba ma ana turo maka hoto kan duk wanda yake da facebook sai ya an ga hotuna a cikin wayarsa na mata da wanda ya sani da wanda bai sani ba haka abin yake ya danganta ga yaya niyyarsa me yake yi shine wani mai gida yake gaya mata sai ce wance in kina so mu zauna lafiya da ke kina son ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali da ni karki yadda ki taba min waya duk kiran da za a yi na waya na kake taba in za ta kira sau dubu ba ruwan ki da ita ko caji ban yadda ki samun ba dan a wajen zuba cajin mutum zai je ya leko wata fitinar shi ma namijin yana iya samun wani abu a wayan matar tasa wani ya ɗauka zai kai mata gyara an je an gyaro waya an dawo sai ya ji message suna ta shigowa birin birin birin birin ana ta turo mata text ana ta turo mata ah, abubuwa to ya bude a matsayinsa namijinta ya bude ya gani yana bude ya je gano masifar da la'alla ta zamanto dalilin rabuwar aurensu don ya ga ku abin da baya so na ba laifi ya yi ba don ya bude wayan matarsa yana da kyau tunda ne mai kula da ita ya tabbatar da amincinta in ta yi kuskure ya gyara mata so dole ne ku samu amintuwa aure da zargi bai da daɗi ba ma tsakanin miji da mata ba tsakanin ƙawa da ƙawa ma in akwai zargi ai ba a jin daɗi Ta yau a ce mijinki kullum zarginki yake kuma kuma komin tsufanku ko da shekaranku tamanin tamanin ke da mijinki in dai babu yarda to akwai damuwa zargin kala-kala ne ko dai ya ki da rashin aminci wato kina kulla alaƙa da maza bai sani ba ko ya zarge ki da ɗan zagaye-zagayen bin malamai don akwai matan da suke zagayen bin malamai neman sa'a neman wato mallake miji ko wataƙila yana zargin ki kina dan kina dan masa barbade eh dan akwai masu barbade ai akwai masu barbade a je a karɓo garin magani a gidan boka mai gida bai sani ba <laughs> an masa miyar kuɓewa lafiyayya ashe an barbaɗe ta ya zo ya ta ɗiba yana santi ashe an barbaɗe shi akwai masu tsiyaye wani ruwa ne za a je a mata tofi a kira sunan aljanu da shaidanu a ciki ka zo a yi ta maka kunun zaki da zoɓo rodo da shi kana sha kana santi ashe ka je ka sha ba baka sani ba wataƙila ya kama ki yana zarginki da wannan wataƙila yana zarginki da ta ɗauke kullum in ya ajiye canjinsa baya samu bai isa ya dawo da canjin waya canjin katin waya canjin kaya sai dai ya nema ya rasa Allah ya baki dogon hannu na jido ashe wata gafiya ya ajiye da katuwar bera mai shegen jido da sata wataƙila yana zargin ki da wannan ba zaman lafiya shi yasa kullum idan ya zo da 'yan kudadensa sai ya nutsu ya irga ya faki idan ki ya ɗaga kujera ya zuba kudinsa saboda wallahi ya san za ki fashe su ko ya zarge ki da gulma shiga makota a kulla wancan a kulla kawa wato kawance da kawayen banza duka waɗannan abubuwan a babi misali na misali na gaya muku Matuƙar mai gidanki yana zargin ki da wannan to auren ku ba za ku ji daɗi ba abinda nake so ki yi ƙoƙari ki wanke wannan ƙazantar da datti a gidanki kada ki bari ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan da na ambata ya rinka faruwa a gidanki haka idan akwai rashin adalci a tsakaninku ba kya yi wa mijinki adalci ba ya miki adalci to auren ba zai yi daɗi ba gidanki ba zai gyaru ba matsaloli na gida ba za mu iya faɗin su gaba ɗaya ba don suna da yawa ƙwarai da gaske amma dai malamai sun yi ta rubutu na littattafai yaya mutum zai samar da sa'ada da zaman lafiya a cikin gidansa idan aure ya yi kyau alhamdulillah ya fi komai daɗi idan kuma aure bai yi kyau ba to al'amarin yana karewa ne da saki shikenan sai ki gama ta zo tana cikin wahala wallahi ko abin tausayi ne mata sosai yanzu nan gurin muka zo muna muna ɗaukan sunan mata masu marayun nan wallahi sai da na ji hawaye ya zo min a idona wata ta ce mijinta yau shekararsa goma sha da mutuwa ba ta yi aure ba me yasa ya'ya kuma tana da buƙatar auren amma ba wanda ya zo ya aure ta wata ta zo da ɗan ƙarami yaron tana aurensa yaron ma bai kai ya kawo ba ma uban shi ya mutu kuma har yanzu ba ta yi aure ba abun tausayi wata da ta zo tana bayani ma kawai kuka take kawai saboda tana tuna damuwar da take ciki shi yasa irin waɗannan matan shari'a ta ce a taimaka musu matar da mijinta ya tafi ya batta da 'ya'ya ita kanta mareniya ce ba wai taimako ga marayan kaɗai ba ita kanta tana bukata a taimaka mata to wallahi ba ma mutuwar miji ba a wannan zamanin mijinki kina zaune da shi ya tara miki ‘ya'ya tsautsayi ya sa ya sallame ki ki fita wallahi aurenki ba karamin tashin hankali ba ne ko shekaran jiya ɗin akwai matar da ɗaliba ta ce Allah ya taimake ta ya fitar da ita ƙungin da take ciki wallahi a iya lissafi na ni ne yanzu na san ta kai shekara goma sha uku ba zawara ce wallahi ta ce malam aure ya gagara ita babu ma ɗan ‘ya'yan duk sun girma masu aure sun yi aure masu tafiya jami'a sun tafi ta ce malam aure nake da bukata wulakanci goma da ɗari da ta gani a gidansu da zai lissafu ma wallahi yau ba ta yi aure ba kuma duk shekara in azumi ya zo sai ta ce malam a samu a cikin addu'a Allah ya ba mu miji na kwarai babu to shi yasa muke ta gaya muku waɗannan bayanai ku tsare darajar aurenku Allah ya taimake ku kai aure mai daɗi rayuwa mai daɗi ku zauna da mazajen ku lafiya ku hakuri. har Allah ya kawo lokacin da za a rabu na dole shine mutuwa ki kiyaye harshen ki. don harshe reza ne wata gata da kwalliya da ado da tsafta da iya abinci amma wallahi harshen ta yake fidda ita daga gidanta saboda in ta yanki magana ta gaya wa mai gidan in ba su abu sai ya yi zazzabi tana da ɗabi'a hadda ka kausar ɗabi'a bakinta ba da kyau ga jayayya ba ta da haƙuri rayuwar aure an gina ta ne akan amfani juna ba a yi fada ba shi sa Allah ya faɗa min wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha samu sukuni da kwanciyar hankali in kina son samun saukin rayuwa ki bi abin da Allah ya faɗa wa man sara ala darbi wasal duk wanda ya bi hanya ta zuwa wuri zai isa wanda kuma ya bi hanyar da ba can za a je ba to zai faɗa irin gurin da baya so dukkaninku ku mata kuna buƙatar a baku wasu makullai kuna buƙatar a baku wasu makullai da za ku yi amfani da su da za su taimake ku ku gyara gidanku sunan wa'azi na gyara gidanki na farko dai ku samu amintuwa da Allah as billahi tabaaraka wa ta'ala awwalan ku yadda Allah ne yace ku yi aure kuma shi ya kafa dokoki kuma sai an yi haƙuri abu na biyu ku samu ikhlasi a cikin aikinku duk abin da za ki yi wa miji ko za ki a gidanki na aure ki yi don Allah kawai musamman mazajen wannan zamani a yi mana kwalliya wa ga kwalliyar ba mace sai ta minti arba'in a ban ɗaki ta fito ta ƙara minti talatin a gaban madubi don mijinta minti saba'in ko wala in ya dawo ko daga ido ba zai iya ganta ba ta yi taran gwaza ta je ta dawo ina ya shiga wata duniyar gaba ɗaya bai ma san ta yi adam ba haka muke maza sai dai Allah ya yafe mana kuma gashi mace Allah ya yi ta da kwalliya kuma tana son in ta yi a yaba amma mazan yanzu sai wanda Allah ya zaɓa ba su fiye ganin kwalliya su yaba ba sai ki haƙuri ki kashe kuɗi ki yi ƙari sama da kuɗin cefanen da ya baki kamar abinci mai daɗi yana zuwa da ya ci sai ya loma ɗai sai ya tsaki wannan wani irin abinci ne me haka sai ki ji kamar an tsara miki wani abu a zuciyarki sai ki haƙuri haka muke shi sa nake ta mana addu'a Allah ya fi mana halin mu maza sai dai addu'a to ga hanyoyin da zaki bi ki gyara gidanki dan yi ina irga su abu na farko ki sani cewa ki kokari wato ki mayar da gidanki ya zama wajen hutu ne ga mai gidanki ma'ana ki shimfiɗa wa mai gidanki yanayin da in ya je wuri ya gaji ba inda yake sha'awar ya dawo irin gidanki kuma ɗakinki yaya mace za ta shimfiɗa wa mijinta wannan yanayi lallai ne idan gidanki ya zama mijinki yana sha'awar ya rinka zuwa don ya samu hutu to kin ci nasara akan wani bangare mai yawa na rayuwa amma duk ranar da kika wayi gari mai gidanki baya sha'awar ya zo ɗakinki to wallahi ki bincika akwai wata matsala ko akwai wasu matsaloli kulikal insanu fi kabad daman dan adam an halicce shi ne a cikin gajiya yau mata a gaje maza ma a gaje rayuwa ce da sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una amma ku sani cewa mafi tsananin inda ɗa namiji yake buƙatar ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa shine gidan shi gidan matarsa ba wai mijinki ya fi gamsuwa in ya fita kofar gida ya jefa da tabarma ko ya fi gamsuwa ya zo falansa ya zauna ya kore ki ko ya fi gamsuwa ya je gidan abokinsa yanzu akwai mijin da ya fi jin daɗi da kwanciyar hankali a gidan abokinsa saboda baki iya gyara gidanki ba to ba kuma a samun hutu a gida sai an samu zaujatun tayyiba mata ta kirki wacce take ɗabi'ar ta tantaziru zaujaha bil kullum tana jiran mijinta da alheri ne ba ya zo ta rufa shi da zagi da faɗa ba tarbansa take bilkhairi khairi tarhibi wal hubbi wal hudu'i tana tarban miji tana nuna masa ƙauna ga da nutsuwa amma yau akwai mata yadda mijinta idan ya zo gida da ɗokinsa yau yana zuwa yana ganin ya zo gidansa wallahi sai dai ya tarar da ɓacin rai da baƙin ciki don ku kallon da za ta masa ma wallahi tallahi ko abinci ta kawo masa ba lallai ne iya ci ba ko kuma yanda zai ganta akwai matar da ɗabi'a ce kuke da ita ku gyara ba za ta faɗi bakar magana mai gidanta ba kuma ba za ta yi jayayya da shi ba amma kuma fuskar ta ba rahama ba tausayi ba jin ƙai ba walwala Ki ga ta ne ta yi ni ranta a ɓace ba zaginta ya yi ba ba dukanta ya yi ba ba musu suka yi da ita ba amma tana da ƙuncin zuciya idan wani abu ya ɓata mata rai to wannan ɓacin ran nata sai ya shafi mijinta ko da hannunsa ko ba hannunsa wala Allah wani wata matsala ce a gidansu tsakanin babanta da mamanta la'alla? wala Allah wata matsala ta samu a makaranta kin ga wannan duk bai shafi miji ba amma wallahi idan ya zo sai ya girba shi ma sai ta masa azaba saboda zai ɗebi satuttuka bai samu kanta ba kawai ni karka dame ni ina cikin matsala wance me ya same ki ba abin da ya same ni kawai ni ka kyale ni ba yanda zai yi da haka da ya dawo sai ne haɗa kayan sai waje kin ga biki me da gidanki gidan hutu ba to wace mata ce ta kwarai a wannan babi ita ce wanda in ta shiga bacin rai da damuwa tana haɗiye bacin ran da damuwa ta zo gaban mijinta ta rinka masa dariya tana sakin fuska ba ta so ta nuna masa bacin ranta ko da ba shi ya bata mata rai ba wannan ita ce khairun nisa man idza nazarta ilaiha asarratka inji annabi mafi alherin mata ita ce wacce idan ka kalle ta sai ka ji farin ciki ki kokari ki gyara gidanki ki mai da gidanki gidan hutu ne ga mijinki kuma ki zama mai sakin fuska na'am dan adam ne dole ne wani wani lokacin mutum ya iya canjawa amma kai yayi yawa dole ne ranka zai ɓaci zaka nuna mijin ka ɓacin rai wani lokacin Allah musamman in ya shiga hakkinka misali amma ka mai da abin ya zama ɗabi'a kullum ranka a bace wata wata tana nan kullum fuskarta kamar fuskar shanu a cikin ku akwai wanda haka suke ba za ka taɓa ganin suna dariya ba wannan duk wanda ya aure ta ya aure kaya wallahi tallahi azaba za ta yi ta masa ba rahama ba ba murmushi kuma irin su ma ki gama ba ma a cikin fushin suke ba haka kawai su haka suke kawai su ba su sakin fuska wannan ya za a ta aure ta ji daɗi aure da yake buƙatar walwala da sakin fuska yake buƙatar wasa da dariya wani abu na ɗaya kenan abu na biyu ki nisanci almubazzaranci a gidanki za ki gyara gidanki idan ba ki da almubazzaranci shine a tabzir ki zama yar tsaka-tsaki wa zinu bil mustaqim Allah ya ce wa kulu wa shrabu wa la tusrifu ku ci ku sha a cikin suratul araf amma ku daina almubazzaranci wuce gona da iri shine israf Allah ya ce innal na kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura lalle masu almubazzaranci yan uwan shedan ne shedan kuma ya kasance mai kafirce ubangijinsa hankali ne rashin almubazzaranci rashin hankali ne yin almubazzaranci mace mai nutsuwa mai hankali za ki ga tana alkinta abubuwanta idan ya kawo abinci don Allah a yi ƙoƙari a lallaba masa abincinsa ya kai sama da lokacin da yake tsammani Yar uwa za ki gyara gidanki ta wannan hanya in ya siyo mai don Allah a yi ƙoƙari a lallaba masa mansa a kiyaye kada ya zo lokacin karewansa a ce masa bai yi bai a ce mai ya ƙare in ya baki kuɗi na kashewa ki alkinta kuɗin ki karki zamanto mai almubazzaranci da kashe kudi sai banza sai wofi saboda mijinki yana baki kuɗin kashewa yana kula da ki idan ya sai miki sutura ya rinka gani kina wanki kina gyara kayanki kina jera su a durowa kina alkinta su dan miji in ya sai miki atamfa ko ya sai miki zani ko ya sai miki kaya ko takalmi ko dan kwali yana sa ido ya ga wai shin ya kike akwai matar da wallahi a tamfatta zanin ta zaki rinka gani a tsakar daki tana jewa duk inda ta tsaya kawai sakin jin sakin zanin za ta yi ta sake shi ki tarar da zani a jefa a can ga dan kwali a jefa a can ga wani warin takalmi a jefa a can gurin ga bireziya an lankaye ta a can a falo a lankaye bireziya saboda tsabar rashin tsari duk bakon duniya in ya zo ya ganshi a lankaye a nan gurin wani irin tunani ne wannan tarkace a gidanta yadda kika san bola yana kula da ke ko ya tashi zai sai miki kaya wata ran zai tuno kai wannan almubazarar mata ne mai almubazaranci ne baran siya ba amma in yaga kayan ki a jere a durowa yaga kina da alkintawa kina kula in kin sa in kin cire zaki ɗauka, ki naɗe ki gyara kayan ƴaƴanki kina lura da su kayan su shi kansu kina kula da shi to zai je yana son ki gidanki ya gyaru kenan abinci kin iya in ya ƙare ki nemi almajiri ki bashi yana daga cikin tashin hankali da mai gida baya so ya zo wata ran kicin ɗinki ya ga abincin jiya a ajiye an cika kula da shinkafa da miya hatta fara yin yami yami yami ke baki ci ba ke baki ba almajirai ba ke baki bawa dabbobi ba saboda kin samu wadata kuna da buhunan shinkafa a ajiye mai in kin soya dankali sauran man mai kwanki mai da shi kwalba ko kwano ki ajiye ki rufe sai ki bashi a buɗe a zo a tarar da ƙudaje suna zuba a cikinsu kwanukan abincinki idan an gama cin abinci an zo gurin wanke-wanke wallahi in wani yana so zai iya tsiyayar mai saboda miyarki mai ne yake kwanciya lumulumu bayan an gama cin abinci wallahi za a iya tsiyaye mai bara na gaya muku a karatu wata mata ce ta yi wa 'ya'yanta abinci sun je makaranta wallahi yarinya ce karama 'yan naziri a irin food flags na yara da ake zuma musu abinci su ji wallahi da aka bude malaminsu ya bude musu za su ci abinci abincin yarinya karama gaba ɗaya mai ne mai ne ya mamaye mai har ya kwanta a cikin taliya jalof ɗin taliya ne amma mai ne a saman jalof ɗin taliya yaro karami an koya masa cin maiko yarinyar tana cin taliyar nan tana sa hannu tana tsamo taliyar a cikin mai ai kukan hannunku hannunku wasu daga cikinku hannunku akwai almubazzaranci da rashin tausayin miji na ce wannan mai gidan ai ka kassara shi ai ka gama da shi ai malamin makarantar ya gagara hakura sai da ya nemo lambar wayan mai gidan aka tsiyaye man wallahi da aka tsiyaye man a cikin ɗan kwano ne wallahi sai da ya kusa cika gwangwanin madara eh ba ɗan gidan ba 'yar gidan alhaji ba ne 'yan gata tunda an samu galan ɗin mai da jarka ya kulle man ya sa ambulan ya yi stapling ya kira uban ya ce da Allah idan yarinya ka ta dawo akwai sako a cikin takarda a cikin ambulan da Allah ka buɗe ya zo ya buɗe ya gani ya yi magana aka ce wannan shi ne man da ake zubawa yarka in za ta je makaranta ina baka shawara in kana ba ta galan galan ka dawo kana ba ta gwangwani gwangwani shine maganin ku Allah duk mai gidan da ya fahimci matarsa almubazzara ne to ya kamata ya yi maganinta ta hanyar rike kayan abincin ya daina ba ta filanti ya daina ba ta yalwace a wadace ya rike ya rinka ba ta kaɗan kaɗan tun da shagga ce shargalle ce ba ta da nutsuwar da za ta ji tausayin mijinta ta taimaka masa zubar da abinci aikin ku ne wulakantar da abinci aikin ku ne idan an je wajen alwala ai wajen wanke-wanke taliya a zube shinkafa a zube tsohon tuwo tun na shekaran jiya gashi nan ki ga a dosbin ana zuba mara mara tuwo mara mara saboda rashin tausayi a wannan zamanin wa zai yadda matarsa ta kashe shi da ransa ai ba zai yi ba wallahi sai ta tsaya da kai kana ɗaya da ranka sai ka faɗi saboda ta ƙarar da kai ku duba yadda ake wahala wajen neman abinci wahala wajen jiran albashi wahala wajen tafiya kasuwa wahala wajen zuwa gona wahala wajen sana'a mutum ya je kare wahala kawai ya zo ya ajiye wata mace ta zo ta mai azaba ba ta da nutsuwa da zai yi ba idan kina son gyara gidanki ki zaman toma mai almubazzaranci ba kula kayanki ba almubazzaranci kicin ɗinki ba almubazzaranci dukkan wani abu da ya shafi rayuwa a daina almubazzaranci a lallaba rayuwa 'yan lallabawa ce musamman a irin wannan zamani da talauci ya mamaye mu muna wayo Allah mun shiga uku abu na uku abin da zai taimake gyara gidanki shine ki rinka kula da suturar mijinki al-i'tina'u bi malabisi zawj kula da suturar mai gida na'am mu mazaje Allah ya yi mu ƴan lele ne na'am dole mu zama ƴan lele tunda kuma muna fita mu nemo masara muna ba da kudin cefane muna ba da kudin asibiti muna ba da kudin anko muna ba da kudin biki muna ba da kudin magani to ku lalle namiji dole shi ma a kula da shi a gida za ka zo kana ta yi wa mace bauta ne ita ba za ta taimaka maka ba daga cikin abin da Allah ya ɗora miki ya ke uwa baiwar Allah ki rinka kula da suturar mai gidanki da zarar mai gidanki ya dawo yana cire rigarsa tana hannunki kina ɗauka kina zuwa kina lankaye ta inda ita mata yana cire hularsa tana hannunki kina zuwa kina ɗora hular inda ya kamata yana cire takalminsa kina ɗauke su kina ajiye su inda ya dace kin san irin kayan da yake da bukata in ya dawo gida yana da babbar riga zafi ya dame shi zai cire yana buƙatar ya sa ƙananan kaya da zai zauna a gida a yana so ya sa doguwar riga da yake zama a gida ta shakatawa tuntunin kin gama tanada ba sai ya zo yana dudu ina gajeren wando na dudu ina rigata dudu ina aka samun hulata haba da Allah dudu haba da Allah me aikinki kina ina kullum mai gidanki yana kira ina kaza ina kaza idan zai fita ya yi wanka zai fita kina nan jikin durowarsa wace rigar za a miƙo maka wani mijin sai ce darje ki zaɓa mun wanda kike so sai ki duba mai kyau wanda ya dace sai ki ce wannan nake so ka sa tuntunin ma har kin zaɓo masa hular da zai haɗa rigarsa da shi hular da zai sa da rigarsa kin gama yi tun yaushe wannan inda zaman lafiya aure yana da daɗi sai ji tausayinki sai ji yana ƙaunarki shi ma in ya zo kashe miki kuɗi ba zai kyashi ba saboda ya san kina kula da shi a gida takalminsa kafin ya zo tuntunin kin yi polish kin goge in ma babu polish ɗin ki ɗauki zaninki a gabansa zaninki za ki ɗauka ba ni a da tsumma ma a mai gida da zani na zan goge ki goge da zaninki ba shi yake ba da kudin omon ba da sabulun girmamawa ne mutuntawa ne ya zama in mutum ya fita ya bar kayansa zai dawo ya gansu a kimtse amma mai gina ya zo ya cire rigarsa ya jefar da ita a falo ya cire wata rigar ya jefar a can kayan mai gidanki a wawwatsa kuma abin da fi komai tausayi da yawa daga cikin ku har baki suke yi kawayensu wai ki shigar da bakuwa kawarki ɗakinki, ko falonki ki ga wandan mai gidanki a jefi akan kujera ga rigar mai gidanki a jefi akan kujera haba hajiya baki da baki da ke baki jin kunya assalamu alaikum wace ce wance ne dan tsaya ina zuwa da Allah ina zuwa sai ki maza maza ki ki ki tattare yan kayansa wallahi ko hularsa ki dauke ta saboda kina da kishin mai gidanki amma a zo a ga wandunan mai gidanki a falo ko a daki ki shiga ki cikin dakin mai gidanki tana ganin sirrinki maza maza maza tattare su zuba su a cikin durowa ki rufe kafin ya dawo kin gyara masa Allah ji kan wata baiwa Allah ba dan ta mutu ba ta ce malam ai ni wallahi mai gidana bai da mai wanki da guga baya fitar da kayansa ni nake wanke su tas in goge ta ce in ya bar kaya kafin ya dawo sai dai ya zo ya ga su an wanke an gyara an sa musu turare ta ce amma fa ina shaida maka malam mutumin ne yana so na iyaka ta ce kuma abin mamaki malam, mamakin da yake bani shine ta ce wallahi malam wani lokacin in ya zo bai je aiki ba asabar da ladi ban farga ba kawai sai dai in ga ya shiga ɗaki duk ya tattaro kayan wanki na shi ma ya sunkuya yini zai yana min wanki ya wanke kayansa ya wanke nawa ta ce malam kaka ga yadda nake jin daɗi ni ma da naga yana mun haka sai na ƙara gaba sai nake haɗawa har da kayan wankin mahaifiyarsa eh ta ce idan abin ya zo muna zaman lafiya sai in ce mama kawo kayanki ta ɗiba ta wanke masa kayan sa ta wanke kayan mahaifiyarsa wannan duk in akwai zaman lafiya duk ba matsala ba ne na ce Allah miki albarka Allah ya saka miki da alkhairi amma kin ga aikin ci moriyar ladabi da biyayya yau Allah ya kai mu lokacin da matan wannan zamani a cikin ku akwai waɗanda singileti na mai gidansu rigar ciki ba sa iya wanke masa in za ka kai wanki ka kai wanki ni ba ran iya ba yar wanki ka ɗauko to gajeren wandon mai gidan gidanta billahi azimu sai dai a fidda shi waje mai wanki yanzu ke ba kunya a ce mai gidanki zai kai wanki waje ya tura da gajeren wandansa da singiletinsa haba dan Allah me aikin ki ke? amma ke kina so ya taimake ki al-i'tina'u bi malabisiz zawj kula da suturar miji abu ne mai kyau akwai abubuwa na kunya wanda bai kamata a rinka bari su fita ba underwears kayan ciki bai kamata mace ta rinka barin kayan ciki na mai gidanta yana fita waje ba ko da kuna da mai wanki da guga a cikin gida don Allah kar a yi haka a rufa masa asiri don Allah ki shiga ban ɗaki ki rufe kofa ki wanke masa ki rataya masa ya bushe ki gyara masa in ya zo yana bukata ki bashi amma a fidda shi waje wannan ba mutunci a ciki idan kin yi wannan ina miki albishir za ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali a gidanki akwai da yawa daga cikin mata da ba san wannan sirrin ba suna ganin kaskanci ne su bibici masu gidajensu akan kula da suturunsu yanzu mace tana zaune a gida sai wandon mijinta ya bata ai ta nema a rasa ta ce wallahi nima ma ban san inda ka jefa shi ba kuma gidanta ne kuma ɗakinta ne bai kamata a bar miji ya tozarta a gidansa ba abu na hudu kula da harkokin kuɗi na mai gida gyara gidanki ta hanyar kula da dukkan matsala ta kuɗi na mai gida abinda nake nufi a nan mu maza muna jin ciwo kwarai da gaske in mun kashe kuɗi a gida kuma muka zo muka kasa gane ina kudin da muka bayar a yi kaza a yi kaza barin daɗa bayani yadda za ku fahimce ni wata lokacin za ki zo da bukatu kaza kaza kaza kaza a buga lissafi kudin bukatunki ya kai wajen naira dubu goma sha biyu da ɗari uku kika takura masa ya ɗauka ya baki to abinda da za ki yi shine namijin wannan zamani wannan dubu sha biyu da ɗari ukun da ya baki in kin yi wasa sai ya yi wata uku yana miki gori a kansu ba ranar na baki dubu sha biyu ba kuma watakila wata uku fa da baki sai ce ai satin da ya wuce na baki kuma ni na baki ma ni ban san ma me aka yi da kuɗin nan ba to abin da zaki shine samu takarda da biro duk lokacin da mai gidanki ya baki kuɗi mai yawa za zaki wani abu to sai ki rubuta mun sai takalman su momi naira dubu uku da ɗari biyu takalmansu na makaranta jakan makarantar abba naira dubu ɗaya da ɗari biyar silifa na da suka mutu na canja ɗari da hamsin mun sai katan ɗin taliya dubu uku da ɗari bakwai na biya kuɗin anko dubu biyu da ɗari bakwai na biya kaza ki buga lissafi wannan dubu goma da ya baki kin kashe ta a takarda sai ki nuna masa ga abin da na yi da kuɗin da ka bani ka gani ya gani ki ajiye ta saboda gudun gori nan gaba ai na baki kuɗi ni ban ma san me kika yi ba sai ki ce ayya Allah huci zuciyarka sai ki ɗauko takardar ki ce ga yanda aka kashe kuɗinka ba abin da ne da kuɗinka gashi nan to amma kuna samun matsala da mazajen ku ta yanda suna baku kuɗi kuna kashewa ko da ku naira dubu biyu ne amma ba kwa iya lissafin me kuka yi ko da ciwaciwar za ki rubuta ciwaciwar a cikin takardar ai ana yin ciwaciwar ko ba yi eh da yawa daga cikin mata suna kukan cewa wallahi ni bai yadda da ni ba sai ya zo ya bani kuɗi ya zo yana ta mun tambayoyi yana ta tuhuma na to ni barauniya ce in haka ne ka daina bani kuɗinka ka je ka rinka siyo kayanka ni na daina karɓan kuɗinka ko kayan miya ma ka je ka siyo tunda baka yadda da ni ba kaza kaza kaza a'a ba a gaya miji haka karɓi kuɗi in ya baki kin ji karɓe su karki yadda mai gida ya baki a je ka siyo da kan karɓi eh ai akwai yan dabaru da kuke yi ko ko babu akwai sarrafa kuɗi yayi idan kika ce je ka sayo da kanka zai je sayo miki abin da ba kya so wani lokacin kuma ya ce wallahi ni na manta karɓi kuɗinki ki rubuta me za ki saya ko kasuwa ce in yace bai da lokaci ki ce to ka bani izini in je da yata ko in je da ɗana a raka ki ki je ki saya da hijabinki da niƙabinki rufe jikinki ba haramun bane ne to kuna samun matsala da mazajenku a kan wannan za ki gyara gidanki ta hanyar ki zama mai tsari ne, kawai abin da nake nufi mai tsari mai lissafi abu na biyar cikin hanyoyin gyara gida ki himmatu da yi wa mai gidanki bankwana duk da zai fita Bankwana da cewa Allah ya kiyaye kuma ki himmatu da karɓan mai gida in ya dawo wannan bai da wahala in kin fahimce ni abin nake nufi duk lokacin da mai gidanki ya hada zai fita aiki zai fita gona zai fita wurin sana'a don Allah ki daure alal akalli yi haƙuri ki ce masa Allah kiyaye a dawo lafiya wallahi ina gaya muku ina muku rantsuwa azumi ne a baki na. wallahi maza suna so a rinka cewa Allah kiyaye hanya Allah ya dawo da kai lafiya kuma duk matar da take da wannan ɗabi'ar mai gidanta zai fita ba wai sai zai je wani gari ba zai fita wajen aiki zai je sana'a in dai za ki rinka bin sakina Allah kiyaye a dawo lafiya zai samu nutsuwa da ke ko ya fita sai ya rinka tunanin ki kuma zai gaya abokanansa ya ce ai ni da zan fito gida iyali na sun min addu'a amma mutum mai gida zai fita baki ma san ya fita ba kande ni ba zan tafi kande sai ya kira uku kina gidan baki amsa ba ni magana nake ji kira yake ne eh zan tafi ni fa zan tafi to ka je mana sai ka min magana subhanallahi subhanallahi hajiya kin kashe kanki kin kashe gidanki ke da ake so ke za ki raka shi ki rike masa jaka har bakin mota ki saka hijabin ki ki bi shi Allah kiyaye Allah kai ka lafiya haka aka ruwaito mana matan sahabbai suke yi idan mijinsu zai fita sai ta bi shi mai gidana Allah ya kai ka lafiya Allah ya dawo da kai lafiya kuma Allah ya baka ikon samo mana halal ka ciyar da mu a gidan nan kullum matan sahabbai haka suke wasu abban su a wannan mazajen su ki kula da sanne da zuwa yana dawowa ku ta rige rige da ke da 'ya'yanki kina sanne da zuwa 'ya'ya suna baba oyoyo haka wata mata take kokawa suke da yara in mai gidan ya dawo yura da yara suna gudu ita ma tana gudu a ta ce ina zan yi wasa in bari mijina ya kubuce min ta ce yana dawowa ni zai ci karo da shi ina san da dawa maza maza in karbe jakarsa ba ma magana mai gidan ke zo yana buga kofa yayi minti uku yana buga kofa kwan kwan kwan kwan kwan kwan baki bude ba gab gab gab gab haka bugun maza yake a hankali zai yi kwan kwan kwan kwan idan ran sai fara ɓaci sai ki ji dub dub dub dub to rai ya baci zai balla kofar ki yadda ki bari mai gidan ki zo yana kwankwasa kofa ai da kin ji ɗuriyar motarsa ai da kin ji ɗuriyar ya dawo in masu rufe kofa ne ku maza maza maza ya zo ya tarar da an buɗe kofa yana zuwa kin kai sura hannun jakarsa kin karɓe ta a ya ɗauko kayan miya ne a ya ɗauko kayansa ne a ya ɗauko abin sai dai ya ɗauko abu mai nauyin da ba za ki iya ɗauka ba sai ki ce to bismillah ga wuri wuce wataƙila ba za ki ɗauka ba wani mai gida ya dawo ya yi sayayya ya siyo ayaba ya siyo lemo ya siyo nama a mahauta ya siyo kayan miya Niki-niki da leda ya shigo wai shi yana ganin ya burge matarsa kafin ya so ya fara kiranta wance wance wai irin ta zo ta karba wallahi sai da ya shigo ƙofar ɗakinta tana cikin ɗakin tana zaune Ya yace baki ji ina magana ba ta ce ka ajiye a nan mana me to kai wallahi wasu mata akwai yan wulakanci wallahi to yanzu dan Allah wannan yaya za a yi mijinki ya ji yana son ki yana ki. ko kuma mace irin waɗanda Allah ya hore musu mai gidanta yana da ɗan mota ya shigo ciki yana ta ɗebo kaya tana zaune mai kwanki saka hijabin ki je ku rinka ɗaukowa tare haka ake yi haramun ne don kin bi shi kin je kin taimake shi haramun ne kike fita gidan gidan biki ma to za ki gyara gidanki ne da yiwa mai gidanki Allah kiyaye hanya da kuma yiwa mai gidanki sannu da zuwa wannan matan annabi ma sallallahu alaihi wasallam suna yi wa manzon Allah haka sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi yana sha'awar alaihi salatu wasalam ki ji ya je yana bin ɗakin matansa shi ma yana gaishe su ki duba matsayi da daraja irin na manzan Allah amma wallahi yana bin su ina kwananku ina gajiya da rana ko da yamma sai ya bi duk yana ga gaishe su ko da ba ranar girkin su ba yanzu akwai matar da za ga ɗakin ta daban ɗakin mai gidanta daban wata ɓangaren sa daban wallahi azimu idan ba ta da girki in su uku ne ko su hudu ne a gida ɗaya suke fa amma wallahi tallahi sai ta yi kwana shida bata gan shi ba bai ganta ba bai isa ta je ta gaishe shi ba in yi magana ai ba da girki saboda yar kauye ce ba gidajiya ce waye ya ce miki in baki da girki baki je ki ce mai gida ina kwana ba ko mun zafin kishiyar ki in citta ce ita saboda zafi ki je ki gaida mai gidanki ta isa ta hana ki amma ba za ta gaishe shi ba akwai waɗanda sun ginu ma akan mai gidan zai zo gashi gata tunda ba ranar girkin ta bane ba ta buɗe baki ta ce Allah kiyaye ko a dawo lafiya ko kuma ina kwana ba tana jin tsoron kishiyar ta saboda matsoraciya ce ku kiyaye waɗannan wasu abubuwa ne na sirri da nake gaya muku za su taimake ku wajen zaman lafiya da mazajen ku. abu na shida mace mai aiki yaya za ki zauna lafiya da mai gidanki duk 'yar albashi in ba ta yi tsari ba to sai an samu matsala tsakaninta da mai gidanta don mu maza gaskiya zan gaya muku muna kwaɗayin kuɗin matanmu ba abu mai daɗi irin ka gama taka tana kashe ma kuɗi haka muke sai wanda Allah ya kubutar to dabarar da zaki yi shine albashinki albashinki idan ya buƙaci taimako na rancen kuɗi watakila kuɗin cefane ya ƙare ɗauko takarda da biro ki ba shi dubu ɗaya ne ɗari biyar ne ki rubuta ranar kaza da kaza ka karɓi dubu ɗaya da ɗari biyar an sayo kaza ki ajiye wani lokacin tsakani da Allah tun da rayuwar aure cuɗe ne cuɗe ka ne ba kowane abu ne ki ce sai ya biya ki ba kuma tun da ya sahale miki kina aiki ba shi ya baki dama ki je aiki ba to a dan samu mutunci kuma ko dan wani abun da bai kai ya kawo dan abun dubu ɗaya dubu biyu ko abun naira ɗari biyar ɗari uku sai ki je ki siya bai ma san kin yi ba sai dai ga ana yi a'a cafane ya ƙare albashinsa ya ƙare ke kuma da ɗan sauran kuɗi yi masa hidima Allah zai baki lada wani abun ya biya ki wani abun kuma a yafe masa amma matar da ta zama gola ta ce ita ta riƙe kuɗinta ita ba a isa a taɓa mata kuɗinta ba kuɗinki sai ƙannanki suke cinyewa kuɗinki sai mahaifiyarki take cinyewa kudin ki sai yayyanki suke cinyewa yanzu akwai matar da tana aiki ba za ta taimaki mai gidanta ba amma kullun gidansu suna aikowa suna karban kudi a wajenta su tana taimakon su saboda yan uwanta ne mijin kuma ai bare ne ba za ta taimake shi ba yaushe za ka yadda da wannan na'am ba laifi bane dan ta taimaki yan uwanta da danginta a fahimce ni amma kuma akwai mutunci hajiya kina albashi kina daukan dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin dubu ɗari mai gida shi ma ya dan gani a ƙasa a ɗan yi masa hidima ya ga canji a jikinki ya ji ƙanshin turare a jikinki turaren da ba shi ya saya ba ya ga an canja masa zanin gado da ba shi ya biya ba amfanin kuɗin albashinki kenan a ga ɗakinki ya sha bamban da kishi yake da bata zuwa aiki amma yau matan nan da yawa wata tana zuwa aiki wallahi tallahi zai ga ɗakin mai aikin da wanda ba aikin duk ɗaya saboda shegen wayo ne da ta ɓoye kuɗinta take ba ta iya gyara ɗakinta ta ma ana samun matsaloli na karban kuɗi na mata tsakanin miji da mata E, eh, tun da ni kin mai da ni bawanki ne ai na karɓi kuɗin ki kina ta bi na sata na miki ne ai na ce zan biya ki to shikenan ma in wulakanci zaki mu wallahi sai ki daina zuwa wajen aikin to wannan kuma halin mu ne na maza kuma wallahi namiji in ya samu wuri billahi azimu in ya samu wuri namiji zai iya cinye miki albashin ma tas tas sai kin yi dabaru kowa dai mai ɗaki shi san inda yake masa yoyo kin san yadda mijinki yake in mai kwaɗayin duniya ne kin sani in bai damu da kuɗin ki ba kin sani akwai mijin da baya waiwaya yace nawa kika samu nawa yin sauran kuɗin ki akwai wanda baya yi akwai wanda yana ganin ci baya ne ma ya tambayi matarsa ta bashi aron kuɗi akwai wanda Allah ya musu wannan ni'imar ina fatan iyayena mata za ku gyara mun tsaya akan abu na shida gobe za mu tashi na bakwai in Allah ya so ya yadda abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik